babu zuwaira ni na ce ku yo musu jaje zuwaira Allah alheri ce samun zuwaira sai mai dace kai to kyawu a bar ma in hakuri a bar ma zuwaira. da tsafta a bar zuwaira na asali a bar zuwaira na ilimi a bar mazuwaira kyan hali a bar zuwaira ga iya girki sai su zuwaira kula da yara sai su zuwaira